wanda ya zo daidai da biyar ga watan uku miladiya a 2021 cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka sharhi da ta'aliki da shek muhammad nasir jinin albani rahimahullahu ta'ala ya rubuta a kan littafin al'aqidatu tahawiyya wannan shine darasinmu na 39 قال المصنف رحمه الله تعالى ولا نفضل أهدا من الأولياء على أهد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء آه الإمام الطهاوي رحمه الله تعالى ينشي ولا نفضل أهدا من الأولياء باما في فيتا وني دقتك وليي على أهد من الأنبياء عليهم السلام akan wani daga cikin annabawa amincin Allah ya tabbata a gare mu wa naqulu muna cewa nabiyyun wahidun annabi daya afdalu min jami'il awliya ya fi dukan waliyai gaba daya wannan gaba da Imam Tahawi rahimahullahu ta'ala ya kawo wanda take magana akan aqidar ahlus sunna wal jama'a dangane da waliyai abu na farko abu ne sananne cewa mu'alif suna jama'a mun yi imani da waliyai mana akwai waliyan Allah kamar yadda ayoyin alkur'ani suka tabbatar a wurare da dama Allah ya tabbatar da cewa yana da waliyai in an ce waliyi shine wanda an ce waliyin Allah shine ba wanda Allah yake so ya yadda da shi yi imani da shi shine ma'anar afwan wanda Allah yake so ya yarda da shi kuma shi bawon yayi imani da Allah yake tsoron Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ku saurara hakika waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro a kansu wa la hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba babu tsoro dangane da abin da za su fuskanta a lahira sannan kuma ba za su yi bakin ciki ba dangane da abin da ya wuce su a nan duniya ya Allah ce Allah amanu su ne waɗanda suka yi imani wa kanu yadda suka kasance suna jin tsoron Allah duka malaman tafsiri imam ibn kasiri imam ibn jarir tsabari da sauran malamai sun tafi kan cewa wannan simobi guda biyu duk wanda ya shi da su shine waliyi ya zama mai imani sharadin farko ya zama mumini kenan kun gana an fi da duk wanda yake kafiri yadda kafiri zai kai da kusantar Allah a riyawar shi za mu ga yanzu ai wasu fada-fada ɗin ba sa damuwa da jin daɗin duniya suna yawo da riga ɗaya wasu ba sa sa takalma da sunan ibada da bauta da kusanci ga Allah duk yadda kafiri ya kai da irin wannan ba Allah da shi sharaɗin farko imani sai an samu imani ake samun walittaka sharaɗi na biyu wa kanu yastaquna sai kasance suna kiyaye dokokin Allah mutum yana kamanta abinda Allah ya umarni yana barin abinda Allah madaukakin sarki ya hana wannan mun yarda da waliyai to shine anan imamu tsawi ke cewa mu da mu sunna wal jamaa shine waɗanda suka fi kowa a cikin bayan Allah su ne annabawa da manzanni Ke sa ibnu taimiyya rahimahullahu ta'ala cikin littafin sa al-furqan baina awliya'i ar-rahman wa awliya'i ash Ya yace mabibitan waliyai su ne annabawan Allah da manzannin Allah sannan sai bayan Allah na kware su biyo baya sai annabawan Allah da waliyai sai kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama haka za a taho har zuwa mutum na ƙarshe wanda yake da imani da aka mu ahlus sunna mun yi imanin da cewa mafifitan mutane gaba ɗaya su ne annabawa annabi ɗaya ya fi dukkan waliyai daraja a wurin Allah shi ne ana ya wani kolo biyun wahidun abdadu min jami'il auliya annabi ɗaya ya fi dukkan waliyai dukkan wani annabi to ya fi dukkan waliyai babu wani annabi da muke ƙudurta cewa ga wani waliyi da ya fi shi wannan matsalar ta zo a babin aƙida domin an samu wanda suka saba mata tun daga wancan zamani zuwa yanzu misali in ka ɗauki masu aƙida shi'anci rafida suna fifita imamansu akan annabawa suna cewa na na fatima ta bi dukkan annabawa suna bibita sauran al'imma akan annabawa wanda in ka koma da taman za ga irin daraja da falala da ɗaukaka da suke an ta imamansu ba su ba annaba wannan daraja da ɗaukaka ne wannan abu ne sananne a cikin aƙidunsu da littattafansu kun ga ahalin sunna mun saba musu anan na na fatima tana da falala tana da daraja tana da kima amma ba ta kai daraja annabawan Allah ba annabawan Allah sun fita hakanan al-Hassan hakanan al-Husayn hakanan sayyidina Aliyu hakanan sauran a'imma da Shi'a wanda a gurin mu mutanen kwarai ne in ka cire na 12 wanda babu shi shi na 12 a gurin mu babu shi gaba ɗaya ba a yi shi ba amma dai waɗannan sha da suke baɗa duk jikokin annabi ne sallallahu alaihi wasallama akwai malamai a cikinsu masana irin su ja'faru sadiq irin su Muhammad al-Baqir mai bin ja'faru sadiq irin su Ali Zainul Abidin duk waɗannan malamai ne akwai kuma waɗanda wasu daga cikin malamai sun darasu su ilimi ma'ana ba wai ba su da ilimi ba amma dai ana lissafin ilimi da daraja gabatar da lusu irin su Imam Malik akan su amma wajen daraja da falala duk muna kiyaye su wannan daraja da falala amma ba su kai annabawa ba imam al Khumaini yana daga cikin maganganun da yake faɗa cikin littafinsa na al-hukumatul islamiyya shi yana ma cewa lazimi ne inna min daruriyati mazhabina wajibi ne ma a cikin mazhabinsu na shi'a lalle ilalla dole ka kudirce annali li a'immatina maqaman limaman mu jagororin mu waɗannan limamai da suke faɗa suna da wani matsayi la yablughu malakun muqarrab shi matsayin ba wani mala'ika makusanci a wajen Allah da ya kai wannan matsayin wala nabiyyun mursal babu wani annabi da Allah ya aiko da ya kai wannan matsayin to kun ga hikimar kawo wannan a cikin babin aqida aqidan mu wannan ba haka bane annabawa da manzanni su ne gaba da kowa sannan daga cikin masu aqidar wali zai ce annabi akwai wulatul mutasawwifa bayan da suka wuce gona da iri musamman tun daga wancan zamani akwai wani malami da ake kira muhammad ibn ali ibn hussein a tirmizi ba imamu tirmizi sananne ba malamin hadisi wancan sunan shi muhammad ibn isa ibn saura a tirmizi wannan kuma muhammad ibn ali ibn hassan a tirmizi ya shahara ana ce mai Alhakimu tirmizi shi ma dai cikin karni na uku ya zo imamu tirmidhi ya rayu cikin karni in ban manta ba karni na biyu ya mutu karshen karni na biyu da haka shi imamu tirmidhi mai hadisi ya riga wannan zuwa shi wannan a cikin littafin sai yana zaune littafi ya rubuta mai suna khatmul walaya a nan ne ya zo da wata ya zo da wani bayani wanda su ba suka tafi a kai kuma a kan shi suka gina cewa waliyi zai iya bin annabi ya kawo ƙida khatmul walaya khatmul walaya shine cewa kamar yadda annabawa da manzanni suna da wanda ya cike na ƙarshe an anbiya to haka waliye ma akwai khatmul walaya akwai waliye na ƙarshe wanda daga shi an rufe babu taka to yadda khatamun nabiyina cikamakin annabawa fi dukkan annabawa to haka khatmul auliya ya bi dukkan waliyai har da ma annabawan da suka zo gabanin shi da haka ya tabbatar da wannan aƙida a cikin eh, littafinsa wanda daga bawon da suka zo bayan suka ɗauke ta suka faɗaɗa ta irin su ibn al-arabi har ma daga baya ma aka zo aka dinga kowa ya zo sai ce shi ne wannan khatamul auliya kowa ya zo ce shi ne ibn arabi da awa shi ne khatamul auliya banda shi an samu wani da'awa a shehu tijjani da ya zo shi bai yi da'awar ba amma kaulaha da ya zo ya yi da'awar shehu tijjani shine katamul auliya cikin littafin sa tanbihul azkiya ila anna tijjani in ba mata sunan littafin ba a katamul ambiya, littafi ya rubuta akan wannan da tabbatar da cewa ai karshen waliya shine shehu tijjani ya yi maganganu cikin littafan da dalilai da yake kawowa a in ka koma cikin littafin kamar al-fusus na ibn al-arabi da littafin al-futuhatul na ibn al-arabi duk za ga irin wannan bayanan da yake nuna cewa waɗannan khatmul auliya sun fi annabawa sun fi annabawa sun fi manzanni daga cikin dalilan da suke ambatawa suna cewa shi a khatimul anbiya da rike ke karban ilimin a khatimul auliya khatimul auliya da rike ke karban ilimin sa da gurin Allah amma shi annabi ai sai an aiko mala'ika to mala'ika ya zama wasila tsakanin shi da Allah madaukakin sarki amma su wadancan suna karba ne daga Allah madaukakin sarki har ma akwai wani baiti shahararre da ya shahara cewa suna cewa nubu nubuwati fi barzakhin matsayin annabta a barzahu huwaiqar rasuli yana ɗan sama da manzo wa dunan wali amma bai kai wali ba ku lura da tsarin makamun annabta a barzahu huwaiqar rasuli yana ɗan sama kaɗan da manzo kenan a gurinsu annabi yana sama da manzo da haka idan ka ce annabi an ka ce manzo sai annabi to shi kuma wannan da yake sama da manzo shi annabin bai fa kai dunar wali bai kai wali ba waye a sama gaba daya wali ne a sama suna cewa shi wali a zahiri waɗannan khatamul auliya a zahiri annabi suke bi a zahiri amma ba a baɗi ne zaman kansu shi yasa duk wani abin da zaka ya saba shari'a in sun faɗa ko sun aikata wannan a wurinka ne a zahiri amma a baɗi ne daidai suke dan zaman kansu to har ma ibn arabi cikin littafinsa al-fusus yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kamanta kan shi da sauran annabawa da gini maza Allah ya ce misali na da sauran annabawa kamar misalin mutum ne ya zo ya gina gida sai ya bar gurin bulo ɗaya bai sanya wannan bulon ba sai mutane na kewaye gidan suna ta gida ya haɗu ya yi banda dai nan gurin da ba a cike ba maza Allah ya ce to ni ne cikamakin annabawa wannan hadisi abinda maza Allah yake so ya nuna cewa shine cikamakin annabawa komai ya riga ya cika da haka in aka sa wannan mulu gida gama cika to manzo Allah ce ni ne cika makin annabawa la nabiyya ba'd babu wani annabi bayana to sai ibn al-arabi yake cewa shi annabi haka yake kallon gidan yana cewa amma khatamul awliya amma wanda zai zama shi ne karshen waliyai wala budda lahu min hadhihi ar-ru'ya ba makawa shi ma zai ga irin wannan ganin fa yara ma masalahu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zai ga abinda da manzo Allah ya bada misalin amma wa yara fil haidi mawdi ala binatayn sai dai shi khatamul awliya a ginin ba gurin bulodi yake gari ba gurin bulodi yake gari wallabir min zahabin wa fidda bulodin akwai na dinare akwai na azurfa fayara labnatayn allatayn tanqusu alha'it anhuma wa takmulu bihima labnatu zahabin wa labnatu fidda shi wannan khatamul awliya in ya kalli wannan katangar zai ga bulo biyu ne babu akwai na zinare akwai na azurfa kun ga manzo Allah hadisin cewa bulo ɗaya ne babu to shi wannan khatamul awliya bulo biyu ne babu haka zai gani fala budda an yara nafsahu tantabi'u fi mawdi'i tayni kallatayni sai ya ga cewa shi wannan khatamul anbiya din shi ne yake dacewa yake cike waɗannan guraben guda biyu gaba daya fa ya khatamul auliya tainikal labnataini fa yakmalu al-ha'id sai zama shi khatamul anbiya shine zai zo cika waɗannan guda biyu sai gina gincika da haka duk waɗannan da aka sauran annabawa shine zai zo ya cike ya zama yana sama da su to shine kamar yadda muka faɗa cewa a zahiri kamar annabi yake bi amma a batini ba annabi yake bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun yi maganganu da yawa don tabbatar da wannan akida kamar yadda muke ishara zuwa ga wancan littafi na kaulaha in ka karanta shi za ga yana tabbatar da wannan suna cewa shi annabi ya zo da shari'a ta zahiri shi wa khatamul anbiya ya zo da shari'a ta batini da khatamul awliya a zahiri yana tare da annabi amma a batini zaman kanshi wake nan duk wanda kace zai iya zuwa da wani addini koma bayan na manza Allah ba musulmi bane duk wanda zai kudirce a ran cewa ga wani mutum zai iya zuwa da wani abu addini wanda kuma ya saba da na annabi kuma ya zama abin addini wannan ba musulmi ba ne in mutum ya yadda da wannan shi ma ba musulmi ba ne da haka suna cewa su annabawa sun damu da zahiri ne da haka annaba suna ta maganin mai sallah mai azumi mai aikin haji amma fatan auliya su sun damu ne da baɗi ne da haka a wurin Allah suke karɓa. Ah, wannan kenan abu na biyu suna ta katamul auliya ya fi ma katamul anbiya ku gane shi khatamul anbiya zan Allah kenan to katamul auliya yana gaba da shi suka ce damme domin katamul anbiya ya aqudu anillahi biwasita shi karshen annaba ai da da wasita da tsani ake kame wahayi mala'ika ake turowa amma katamul auliya ya aqudu mubasharatan kai tsaye ke karba a gurin Allah shine abin da suke cewa haddasa ne kalbi an rabbi suna da wani ilimi da suke cewa haddasa ne kalbi an rabbi zuciyata ta zantar da ni daga Allah daga Allah kai tsaye da haka idan suka ji malamin suna karanto hadisi suna cewa haddasa Muhammad bin Ismail ko suna cewa haddasa Muhammad bin Maslama qala haddathana Malik qala haddathana Nafi qala Ali bin Umar sai su ce wannan ilimi ne na na rusu na zali kullum tahtajjuna bil mauta kuna ta kama wuja da wasu mutane da sun mutu wa inna ma na akhudhu mubasharatan an lahi da haka mu kai tsaye gurin Allah muke karba wannan ku tan ku ya dama daga na aka samu aqidar a zahiri da batini aqidar shari'a da hakika to duk daga irin irin irin wannan maganganun ne waɗannan abuwa din suka suka fito to da haka aqidar ahlus sunna wal jamaa babu wani wani wani wali da ya fi annabi kuma magana khatamul auliya babu wani khatamul auliya khatamul auliya shine mumini na ƙarshe da zai ba wannan rayuwa ba wani mutum ba ne muayyan mumini na ƙarshe da zai ba wannan rayuwa wanda daga shi ba ba za a ƙara samun wani musulmi ba kuma don alkiyama za ta shi kan shirarul khalqi Allah ba zai tashi alkiyama ba sai an waye gari a duniya ba a cewa la ilaha illallah kame da hadisi ya nuna la taqumu sa'a hatta la yuqal fil ardi illahu allah a wata riwaya hatta la hatta la yuqalu la ilaha illa allah ba za ta tashi ba sai an waye gari ba mai kalmar shahada akan ashararan mutane shi ya sa mu'mini za su ƙare dab da tashin alƙiyama to wanda zai zama na ƙarshen mutuwa shine na ƙarshen waliyan Allah amma ba banda shi ba wani wanda zai zo ce ne ƙarshen ma'ana khatamul auliya da ka shi ya bi duka sauran waliyai ko ya bi duka annabawa to da haka imamu sahawi ya ta wannan bayani kuma ya ambace shi ana to da ya ka magana waliyai sai ce wa nu'minu bima ja'a min karamatihim sannan mun yi imani da abin da ya zo na karamomin su gabanin mu karanta sharhin da malam ya ambata kasa qala fi sharhi ibn Abil izil Hanabi ya fada a cikin sharhi يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاجتهادية وجهلة المتصوفة أنا آه الشيخ ينا نبي إمام السهاوي wannan magana ya ta cewa ba za mu fifita wani daga cikin waliyai ba akan wani daga cikin annabawa kuma muna cewa annabi ɗaya ya fi dukkan a waliyai gaba ɗaya wannan magana da imamu tahawiyi yana ishara ne yana yin raddi ne ala littihadiyya akan waɗannan su ba wanda suka wuce gona da iri halitta haliya mun sha bayani kan cewa Allah da da halitta suna hadiya su zama abu ɗaya akwai hulul akwai halitta haliya a karatun a tuhfatul iraqiyya mun yi maganganun su yan ittihadiyya su suna cewa akwai lokacin da bawa zai taka wani matsayi sai ya haɗi da Allah sai zama Allah su kuma a Karshe kuma a gurin yin ittihadiyya komai ɗaya ne komai ɗaya ne da kai da ni da shi da ita da wancan da kowa da abu ɗaya ne me ya abu ɗaya nan Allah to ya aka yi wancan daban wannan daban sai duk jalliya ne Allah ne ya bayyana tsoro da amma da abu ɗaya ne shine ne shine da tulwujo ko wahdatul wujud sai kuma akwai masu hululiya su hululiya su ne masu Allah yana sakowa ya shiga cikin bawa waɗannan sun bai guda biyu ibn taymiya ke cewa birkin su ya fi na kiristoci don kiristoci sun ce Allah cikin abu uku ko annabi Isa ko mahaifiyarsa ko Allah amma waɗannan sun ce komai ma da ka haɗula yi akwar min haɗula waɗannan sun waɗancan kafirci to anan ma da yace anan raɗi yake musu shi imamu sahawi wa illa fa ahlul istiqama yace in ba radda yake musu ba abu ne sananne ahlul istiqama mutanen da suke kan hanya madaidaiciya yusuna bi mutaba'atil ilm suna wasiya da abi ilimi wa mutaba'atil shari'a bi shari'a faqad yawjaba Allahu 'ala al-khalqi kullihim mutaba'atar rusuli Allah ya wajabta wa halitta gaba daya abi manzo tunda Allah ya ce mai manzon Allah to waye za zuwa ce kuma ya fi manzon Allah babu saboda Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah kuma aiko wani manzo ba face sai dai ai dan ai mai da'a da izinin Allah wannan da hikima aiko manzanni dan ai musu biyayya su ga mana abinda Allah yake so mu aikata su ga mana abinda Allah baya so mu bari da haka mu dukkan mu nan mabiyan su ne kaga mabiyi kenan bai kai wanda yake bi ba mabiyi bai kai wanda yake bi ba akwai attabi akwai almatbu to shi wanda ake bi shi ne gaba to wannan shine abin da duk mutane daidaitattu wanda suke kan hanya madaidaita suka sani amma wa kafirun min haula amma su wadancan da yawa daga cikin wadancan gulatul mutasawwifalin yazunnu annahu yasulu bi riyasatihi wa ijtihadihi bil ibada wa tasfiyati nafsihi ila ma wasalat ilayhi al anbiya min ghairi ittiba'in li tariqatihi yana ganin cewa yasulu bi riyasatihi ta hanyar jagorancin shi wa shahadihi bil ibada da kokarin shi cikin ibada wa tafiyati nafsihi da yadda ya tsarkake kanshi yasilu zai isa ila ma wasala ilayhi al-anbiya zai iya kai matsayin da annaba suka kai min ghairi tiba li tariqati ba tare da ya bi hanyar su ba ma'ana waɗannan masu aqidar cewa wali zai iya bin annabi su a gurin suna daukan annabtan ma tururutar da ake samun ta ake ba zaɓe ba ne daga Allah a gurin malamai ahlus suna wal jama'a an annabci zaɓe ne daga Allah abe da Allah ya ce Allahu yastabi minal mala'ikati ko rusulan wa minan nar Allah yana zaɓa zaba yastabi Allah yana zaɓa. Minan mala'ikati daga cikin mala'iku rusulan sai Allah ya zabi manzanni sai Allah ce wa minan nas a cikin mutane ma zabi ne Allah ah, wa rabbuka yakhluqu ma sha'u wa yaktar Allah yana halittar abin da ya ga dama kuma ya zaɓa abin da ya so shi ita annabta a gurin alif sunnawar jama'a ba ka iya samun ta hanyar ibada in ce bari in kulla kaina yanzu in lazimci ibada azumi sallah ma'ana in ta kusanci ga Allah don in zama annabi ba a samun annabci ta wani. to su masu wajen kiran suna ganin waliyi zai iya kai matsayin da ta hanyar ibada da tsarkake kai da kokari zai iya kai matsayin da zai kai inda annaba suka kai ba tare da ya bi hanyar annaban ba to don haka wa minhum man yazunnu a cikin su ma akwai wanda yake zato annahu qad sara afdala min al-anbiya ya ma zama ya ji annabawa har hujja suke gaba cewa za a iya samun wali ya fi annabi me dalili suke kinsa Musa da Khadir sai ai gashi Allah ya ce annabi Musa ya tafi karatu gurin Khadir annabi Musa annabi ne wanda ba ma shanta akan wannan alqur'ani ya nuna annabi ce ce to amma ai shi kadir waliyi sai aka ce annan Musa ya je gurin shi ɗibi ilimi da aka je kuma aka fara tafiya ta harka ilimin sai kadir yake aikin da ya saba annabi Musa wannan yasa annabi Musa ya kasa yin hakuri yake magana to shi annabi Musa zahiri ya sani shi kuma kadir ya san batini da aka lokacin da suka hau jirgin ruwa aka ɗauke su kyauta kamar da hadisi ya nuna za a kai su inda za su je kyauta kadir ya dau abu ya fasa jirgin ruwan na a wata riwaya ya kama wani katako daga ciki ya balle shi a nan ya aiki da batini yadda suke bala shi kuma nan musa ya san zahiri sai ce a zaka lalata mutane jirgin. ka rusa jirgin ne don ka nutsar da mutanen da suke ciki ka zo da abu mummuna ce da daga nan da aka yi tafiya aka yi gaba khadir ya kama yaro ya kashe wannan yaron da ya kashe shi shi ya amfani da ilimin basiri ne annan musa ya mai inkari da ilimin zahiri ya za a kashe yaron da bai komai ba ba wani abin da ya kasanta nafsar zafiya ta da gairi ka kashe rai karkakakke ba tare da ya yi wani laifi ba haka da aka yi gaba ya zo yin da katanga za ta faɗi bayan sun zo gari sun nema a basu masauki an kya basu masauki ya katanga za ta faɗi ya suka tayar da ita annan mun zaki ganin bai kamata yi wannan aikin ba ya za a yi mutanen da ba su karrama ba su sauke nauyin su na ba ba ko masauki ba ka zo kana musu wani aikin kyautatawa suka ce shi annan musa mai inkari da zamiri shi kuma kadir ya aiki da batin sai ce wannan kinsa tana nuna wali zai iya zama sama da annabi amma a zahiri wannan ba haka bane na farko dai kadir annabi ne ita ce magana mai inganci dan da suka zo gurin da suka hada hadisi yana nan cikin bukhari abinda kadir ya ga Musa ce, kana da ilimin da Allah ya sanar da kai wanda ni ban sani ba ni ma ina da ilimin da Allah ya sanar da ni wanda kai baka sani ba shin idan kadir mabiyin annabi Musa ne in ya ga mai haka yana na musulmi ko ya zama kafiri haka firta yanzu a ce ga wani yazo ce E ya yadda manzan Allah annabi ne amma manzan Allah a harka annabta shi ya zo da addini ya zo da kaza ni ma ina da addinin da na zo da shi wanda shi ma bai sani ba ai za a ce ya bar addini domin ai a duk abin da ya shafi bautar Allah da addinin Allah a gurin manzan Allah za mu karba duk wanda zai ce ga wani abu na addini wanda manzan Allah bai zo da shi ba saƙanin na manzan Allah mardudun an mai mai da kayan shi in ya rai cewa wannan abin addini ne shi ma ana mai wahayi to ya zama kabiri to kaga amma kadir ya ga annabi Musa haka sai nuna shi annabi ne shi ma annabi sannan duk waɗannan abuwa da ya aikata cewa ma fa'altuhu an amri ba lamari na bane ba ganin dama na bane sannan kuma Allah ya gaya mana lokacin da annabi Musa da yaran shi suka je gurin sadar, Allah ya ba mu labarin sun samu wani bawan mu mun sanar da shi ilimi kaga Allah ya nassin cewa mun san irin yadda Allah yake gaya wa annabawa mun sanar da wani mun sanar da wani to da haka dalilai sun nuna fadar annabi to kaga yanzu da awar farko ta rushe cewa wali ne ta rushe da haka annabi ne da annabi abu na biyu abinda kadir yayi da ya gaya wa annabi Musa dalilan da yayi sai ya zama annabi Musa rashin sanin dalilan da yasa yi inkari ba wai dan abin bai dace ba mu ma da muka karanta alqur'ani mu karanta kissa da muka ji dalilan da yasa qadir yayi abin sai muka ga ai ba matsala haka ne wannan jirgin ruwa idan aka yi gaba yadda yake da kyau ga wani azalimi sai zai kare ya kwaci to gwara ai mai aibi da yadda an je za a wuce saboda masu jirgin miskinai ne ko kai yanzu aka ce ga ga ga ga mota lafiyayya amma an je ga kwastam za su kwace ta shi ma mai motar talaka ne sai ga gani kace in kai gaba da kwantar fada sun gani za su yi tuwa da suke ba ta da duki za su kwace abinda za a yanzu motar nan ka lalata mata ne ta yadda za su ɗauka shekarar ta goma ko ishirin ko talatin ana hawa ka zo ka wuce da motar ka zai yadda ko ba zai yadda ba zai yadda don ya tsira da motar shi to kaga abin da ya yi shi annabi musa bai san sababin ba ne shi yasa ya inkari ba wai dan abin ba zahiri da batini ba ne haka nan da ya je ya kashe yaro da ya zo a nan musa cewa yaron nan iyayensa muminai ne da haka idan ya girma akwai tabbacin zai jinin rinjaye su zama kafirai to da ya rinjaye su zama kafirai zai shiga wuta gwari sun rasa shi su je shiga aljanna shi sa aka tambaya a abdullahi dan abbas cewa to in haka ne in kai ma kasan in kai ma ka san wani yaro kai ma za ka iya kashe yaron da kake ganin zai rinja iyayen zama kabirai sai abdullahi da bazu ce in ka san abin da kadir ya sani a kan wanda yaron kashe shi sai a za a yi ka sani za ka sani ba din da ba wanda ya san hakikanin abin da za a yi wa mata na nafsun ma za ta fi gada da haka shi kadir allah ya sanar da shi da haka yi wannan hukunci wannan musa bai ce ba gari ne ba sai shi shekatan da kuma dukiyar marayu ke a ƙarƙashin in ta faɗi dukiyar za ta bayyana mutane za su wawo shi ubangijin ka yana son yaran nan su girma a fitar musu da dukiya saboda baban su mutumin kwarai ne shi yasa da umarnin Allah muka tada ita wa ma fa'altuhu an amri da haka kissa ba maganar wani bibi da wani wali akan annabi duka annabawa ne kuma ba maganar wani zahiri da batini imam al-qurtubi yayi raddi da yazo karkashin wannan kissa a cikin tafsirin shi wa minhum man yaqulu cikin irin waɗannan mutane akwai masu cewa innal anbiya wa rusula An na ba da manzanni inna ma yaquluna al-ilma billah suna karɓar ilimin sanin Allah min mishkati khatamil awliya daga fitila daga fitilar khatamil awliya daga nan annaba suke samun nasu ilimi wa yadda yaddai li nafsi annahu khatamul anbiya sannan shi kuma yana wa kansa da awar ne khatamul anbiya wa yakunu kunu al-ilm huwa haqiqatu qawli fir'aun wannan ilimin wannan magana shi ne hakika magana fir'auna وهو أن هذا الوجود Ma'ana a nan ana معنى duk wanda ya tafi kan cewa ga wani mutum. da har ya kai matsayin da wurin Allah kaɗai yake karɓa to kamar daidai yake da masu rai cewa duniyan nan ba wanda ya halice ta wannan samuwar samuwa ce da ta zo da karantar ta, laisa lahu sani'un mubayinullah ba ta da wani wanda ya yi ta walakin haza ya qulu huwa Allah shi mai wannan aƙida masu wannan aƙida cewa wali ya bi annabi shi yana cewa mai shi Allah ne kamar yadda muka bada irin su ibnu arabi wa fir'aun azhara inkara bil kulliyya fir'aun azahiri ya nuna bai yadda da Allah ba walakin kana fir'aun bil batin a'rafa billahi no amma a batini fir'aun da sanin Allah anan magana ce ta ibnu taymiya ya ciro ibnu taymiya yana so nuna masu aƙidar komai Allah ne waɗanda su zai cewa khatamul auliya zai fi annabi waɗannan masu cewa komai Allah ne a zahiri ma Fir'auna ya bi sanin Allah Don shi Fir'auna a zahiri ya nuna ba Allah amma a hakikanin ran shi ya san akwai Allah fa innahu kana musbitan lil salih Fir'auna ya tabbatar akwai wanda ya duniya wa haula yadhunnu anna al wujud al makhluq huwa huwa su waɗannan kuma masu wannan da'awar komai Allah ne suna ganin da samuwar halitta da samuwar mahalicci da abu ɗaya ne kabin arabi wa amsali kamar ibn arabi huwa da mara annan shar'a zahir la sabila ila taghyiri da haka irin su waɗannan da suka zo masu wannan da'awar da suka ga shari'a ta zahiri ba za a iya canza ta ba qala sai ce annubuwatu khutimat sai suke da'awar ai annabtan ma an cika ta lakinnal walaya lam tuqtab amma walici bai ba a cike shi ba ma'ana dabara suka yi anan yanzu sun ga cewa idan suka zo su ce su annabawa ne mutane za su yarda da su ce kafirai ne to ya za a idan kada mutane su gano su sai suka ce an nafta ne ta cika amma walittaka ba ta cika ba to waye zai zo to wanda zai zo ya cika walittaka din nan zai iya zuwa da matsayi fiye da na annabi kun ga a gefe dai magana annabta suka koma wadda abil walaya ma huwa azam min an-nubuwa suka yi da'awa dangane da walittaka abinda ma ya fi annabci din wa ma yakun lil anbiya wal mursalin da abin da zai faru gare su ma ya ba abin da ya faru da annaba da manzanni wa annal anbiya na mina suka ce annaba ma suna karuwa da gare su ne kama kala kamar yadda yake cewa maqamun nubuwa fi barzakhin fawqa rasuli wa duna wali matsayin annabta a lahira a bar zahu, barzahu fawqa rasuli sabe yake kaɗan da manzo wa duna wali amma bai kai wali ba wali ne a sabar wa hada qalbun shari'a. wannan juya shari'a ne فإن الولاية ثابتة لل... فإن... فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين ولتكا تنا ga mu'minai masu tsoron Allah kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun da haka walitaka tana nan suwaye waliyai mu'minai masu tsoron Allah wan nubuwa ita ko annabta akhafsu min alwalaya wani keɓantaccen abu ne daga walittaka ma'ana walittaka lema ce babba har annaba duk waliyan Allah ne amma annabci kuma wani yanki ne wani abu ne keɓantacce daga cikin walittaka war risala manzanci kuma a fasu minan nubuwa shi kuma ya fi zama keɓantacce daga annabta ma'ana annabawa manzanni suna sama da su kama ta kaddama tafiho ala zalim kamar yadda gabatarwa ta gabata da haka dai a takaice a wannan gaba abinda ake so mu kudirce cewa annabawa sun fi wani waliyai babu wani waliyi kowaye shi tun daga farkon duniya har ƙarshenta da zai fi annabawa da manzanni a gurin Allah sai ce wa ma ja a min karamatihim mun yi imani da abin da zo na karamomin waliyai wa saha an istiqati bir riwayatihi kuma ya inganta daga a istiqat amintattun bayi amintattun malamai ya tabbata ya inganta min riwayati na riwayoyin karamomin waliyai wannan mun yi imani da shi anan imamu tsawi yana so ya ga mana aqidar mu dangane da karama mu ahlus sunna mun yi imani da karama menene karama shine wani abu da ya saba wa al'ada da saba al'ada din nan ibn biya na cewa wani abu ne da ba za ka iya kayyade shi ba dan abin da zai saba al'ada a gurin wancan a gurin wannan bai saba al'ada ba yanzu in ka je gurin mutumin da yake gwani a wata harka sai ta baka mamaki kaga abin kamar sihiri amma ire-iren shi wanda gwana wanda abin zai su zano mani bishe za ce cewa karama ta saba wa al'ada mu gane saba wa al'ada ɗin bai da wata bai da wani ƙaidi da za ka iya shi ne kaza domin yana sabawa da mutane da zamani a dacen zamanin iyaye da kakanni a baya in aka ce za a samu waya wannan Ke ka ka ɗauka ka buga mutum yana amerika ka kira shi ya amsa kai eh, ba ma amerika ba da gare yana tushe kuka ko yana basira, kai gana nan kai haka kurin ka kira shi amsa iyaye da kakanni za su wannan ba zai yiwu ba kaga zamanin su in an yi irin wannan saba al'ada ne amma yanzu ba yanzu sai ku ji ya koma sai ya daga waya zamar maganu ya zo ya gama maganganun sa ya zo ya ce ya wallahi na yi magana da wuri yana ne yana Amerika, ko ba za ka ce karya yake ba dan kai a gurin ka normal ne to shi sa sabawa al'ada din bai da wani kaidi da ka iya kayyade shi A da haka ibnu taymiya cikin annubuwa da yayi wannan ishara din da amma duk da haka ita karamar tana zuwa da abin da ya saba al'ada tana bayyana a hannun mutum mai tsoron Allah mai imani da tsoron Allah saboda girmamawa Allah yana bashi wannan dan girmama shi da kuma karfafa shi akan abin da yake kai na imani to mun yi imani wani yayin suna da karamomi amma wani irin karamomi waɗanda suka inganta akwai karamomin da zan ana faɗa ba su inganta ba wasu masu ba shari'a irin wannan ahlus suna ba su da su ba in ka karanta a tabakatul kubra wannan littafi a tabakatul kubra na abdulwahab ash-sha'rani akwai karamomi nan littafi ne da ya tara waliyai yake bayani ya fara tun da kansa bai irin sayyidina abubakar na umar har zuwa waliyan zamanin shi wajen karni na bakwai yana kawo sunan su sannan ya da karamomin to a cikin nan akwai karamomin da ta karanta kai ganka za ka yi shakka misali in ka je juzi na biyu a bugun da yake nuna, wannan bugun almaktabatin taufiqiyya dan zai iya zama bugun ya saba in ka je shafi na 535 ba a karanta muku karama wani wani ce wa minhum daga cikin waliyai الشيخ محمد الحضري رضي الله عنه المدفون بناهية ناهية بالغربية yace daga cikin su akwai wali da ake kira Muhammad al-Hudari ko al-Hadari sai ce wa kana yatakallamu bil gharaib wal ajaib wali ne da yana maganganu na ban mamaki abubuwa na ban mamaki min daqa'iqil ulumi wal ma'arif na ilimin muka kaji ya shiga ilimi mai zurfi a tafsiri a hadisi a ilimin muka ma da mafahiyar matakar yana cikin hankalin shi za ka ji shi ya shiga ilimi mai zurfi fa'iza kauya alayhi alharu in halin ya yi karfi a kan shi ma'ana jazaba ta ɗauke shi mun yi wannan maganar jazaba da sakara da da a cikin karatun atobar da irakiya to iya irin wannan halin ya shiga jazaba ta kallama bi alfazin la ko ahadin sama'a sai ya kawo su da ba wanda zai jin wannan labazan fi haƙƙin biya wa ghairi kan annaba da manzanni zai ka tobara da ba za ka iya saurara ba wa kana yurabi kaza kaza baladan fi waqtin wahid daga cikin karamomin shi ana iya ganin shi a gari daban-daban a lokaci guda sai ya kawo wata ya ce wa aka akhbara lil shaykh abul fadl annahu ja'ahum yawm al-jum'a abul fadl ya shi labari cewa wannan waliyi Muhammadu al-hudari ko al-hadari ranar juma'a ya zo musu ya zo garin fasaluhu al-khutba suka roke shi musu sallah wali ya zo da aka yi dan sallah faƙala zai ce bismillah faƙala an mimbar ya haye mimbar fa hamidallah ya gode wa Allah wa asna alayhi ya yabi Allah wa majjadahu ya girmama Allah thumma qala wa ashhadu an ilaha lakum illa iblis alayhi salatu na shaida ba ku da abin bauta da da gaskiya sai iblis wannan magana ya faƙalar na sai mutane suka ce kafara ya zama kafiri fasallar saifa sai ya ta kodi wa nazala ya sako da sallin bari ba haraban su kulluhu mutane suka gudu gaba ɗaya minar jami'i daga masallacin da inda mimbar ya zauna a wajen mimbari ila a zanen asiri har zuwa sallar la'asar wa ma tajarra ahadun an yadkhula al-jami ba wanda yake shigo masallacin ka shigo ya tsari kada ta kuma sun maja a bazu ahalin biladil mujawira kakan sai ga mutanen makotan garuruwa sun zo ba a bara ahalu kulle baladin annahu saba inda hu musalla Ko kowane mutanen garin ta ce a ah, wani wani a shi ya mana sallah shi ya mana hudu ya mana sallah a ah, sai wannan mutanen garin ce a ah, shi ya mana sallah ba ba a dadina da hu zalikal na 30 ba. ce a ranar sai da muka lissafa guri da shi ya sallah Wani na hannu na rahu jalisan inda na biyu balade na alhali kuma muna ganin shi a zaune a nan a garin mu kaga wannan karama kai da kula. mutum baya iya zama wannan bittifa wannan gangar jiki ta mutum ba ta iya zama a guri biyu a lokaci guda sai dai in takayil akwai abin da malamai suke kira takayil shedanu turanta maka gashi a gurin amma ba shi ba ne. amma shi karan kashi shi yasa ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yana zaune wasu mutane suka zo sai suka ce ya shehu mun shiga musiba mun kira sunanka mun ga ka zo ka ce ce mu sai ce ba ni ne. sai ce ni a lokacin da kuka faɗa ina guri kaza a zaune ya ce jiki ɗaya baya bayyana a guri biyu lokaci ɗaya da aka shaidani ne ya kamantu da ni ba ni ba ne ne shi na gini da aka haƙiƙanin abin ba zai yi ba zai iya yi wa sun gan a shi a batira a shi a rijiyar lemu a shi a kurna a kanshi a ina ko ina an shi din amma ba hakikalin gaskiya shi ɗaya yana inda yake na hakika yana nan sauran shi ɗaru ne suka zo da kamanni shi don su ɓatar da mutane hukun ga wannan karamar ba da za a yi ta a yi daidai don ta saba abin da yake na shari'a da abin da yake tabbaci yanzu ku ji wani shi kuma jizi'i na bi shafi na ɗari uku da hamsin da tara shi kuma ban ɗaki yake bayyana Zai bi aka yi mai muridin shi aka taba sai ga shi ya zo ban daki zai halaka wanda ya taba muridin shabi na 359 to kaga shi ma wannan ba za a kirga shi a karama ba saboda zuwa ya zai zai zai wani ta'addanci yace wa minhum shaykh Hussein al-Jaki daga cikin waliyan akwai wani Hussein al-Jaki radiyallahu ta'ala anhu yace imamu jami'ul Jaki shine shugaban wannan masallaci na al-Jaki wa khatibuhu wa kana mutum ne mai wa'azi nagartacce yuzakkiru an-nas wa yantabi'u an-nas bi kalami yana wa'azi kuma mutane na amfanuwa wa qadu lahu majlisan inda sultan yamna'uhu min al-wa'z sai aka ji aka kulla majalisi a gurin sarki muke sarki dan a hana shi wa'azi wa aka ce yana bata karatu farasama sultan bi manihi ya fitar da a hana shi fashe ka zalika da shekihi sheku ayyub alkanna sai je kan wani malamin sakara ce to shek ayyub gaba abin da aka yi mun. ba bai na masu tsada bi bai talhala ai sarki da ya hana wa'azi ya zo ya shiga ban daki idan kharaja lahu sheku ayyub min alhaji sai za shek ayyub ya tsago bango ya shigo wal miknasatu ala katabihi bi surati asad ga wani abu a kafada shi da ya fito kuma a surar zaki azim babba wa fata bama ya buɗe bakin shi yuridu an yabtali al-sultan yana so ya haɗe wannan sarkin farta da sultan sarki ya tsorata wa waqa maghshiyan alayhi ya faɗi ya tsure falamma afaqa da ya barbado ƙara da hutu ce mai abin da shekh hussein ya yi wa illa a halattuka ka je ka ga shekh hussein ya ci gaba da wasu in ba ka ban halaka ba wannan karama ce ala sa kan dan kan dan tamuri ya je gurin shi ba to kun ga wannan ba ba zai ba zai ba wali ba zai wannan ba zai zama karama ba wali ya fito da niyyar ya halaka wani shugaba da ya hana wani saboda kasancewa yana yana banna ko yana wani abu makamancin wannan ga wani shi kuma juz'i na biyu shafi na 529 shi kuma abin da yake yi saboda tsabar walittaka idan an mai tambaya sai zuba wani jahili na gaske wanda bai iya a ba sai sai a je gurin shi wani je gurin sai ba da saboda tsaba karama shi wannan wani ido ma'ana in an je gurin shi shi wa bai san komai ba amma an je gurin zai ba da amsa wa kana Shekaru radiyallahu anhu bari mu ga maganin sunan waliyin a shek madiyan ibn ahmad al-ashmuni sunan shi shi wannan ya kasance idan mutum ya zo idan sa'ala wa adun an mas'alatin bil in wani zo mai tambaya a fiqh la yujibuhu ya bashi amsa wa sai ce idza ila isa ad ya gurin isa ad-darir yujibuka na zai baka amsa wa kana isa hadha ummiyan shi isa ummi ne in laraba sun ce ummi ummi wanda yadda uwar shi ta yi shi haka yake ka san wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la na shai'a ba wanda aka ba da ilimi an haife ka baka san komai ba to shine in mutum ya bai san komai ba sai laraba sai al'ummi ma'ana yana nan yadda uwa shi ta haife shi to shi wannan isa gare din ummi ne amma yana zaune tare da wannan shewa a zawiya da haka idan aka aka wa shehu tambaya sai ce je gurin isa gare zai amsa maka waja abu jama'atun muta'annituna ala wajen limtihan sai wasu mutane suka ce za mu gwada wannan kuwa suka zo da niyyar ta'annuti ba ƙara izahu ila isa dariri je ba anha suka ce sai ce ku je gurin dariri ya ba ku amsa ba ƙaru la na tulubul jawaba illa minka suka ce mu kai muke so ka amsa don su dama sun zo don su gwada ne shi kuma ya nuna musu karama ku je wance ba ku amsa su zuwa suka ce kai za ka ba mu amsa suna so su kure shi فقال فيه الجواب في الكتاب الفلاني الذي عندكم على الرب في سابع سطر من عاشر ورقة فيه أي أمسى تنقلون أقول للتابي كذا أقولنك أكن كنت ka bude in ka ɗauko littafin ka bude sitira ta bakwai zuwa ta goma a cikin takarda ta goma za a ga amsa ba wajen mun amura kama faru aiko suna zuwa suka ɗauko littafin suka ga haka ne ba san baro wa tamu suka tuba suka koma zuwa ga Allah shi wannan waliyin baraka ji ta karama shi shi wannan madiyana din a daga cikin almajiransa akwai sayyid muhammad ashwaini cikin almajiran wancan shi kuma wannan Shuwaini daga cikin karamomin shi kana shuwaimi radiyallahu anhu yadkhulu ta shay yana shiga gidan malamin yuhaqqisu bi yadihi ala nisa yana shashafa mata matan gidan yake zuwa yana tattafawa ba kunna da li sayyid madina radiyallahu anhu sai su kawa shehin sa kara kaga wanda bai yana shiga yana mana kaza fa yaqulu hasala lakum alkhayra fala tushawwish kun samu alkhairi kada ku damu alkhairi ya sami kaga wannan ba zai zama karama ba wannan haka zaka ta karanta irin waɗannan karamu shi yasa nan da imamu dawo yace mun yi imani da abin da yazo daga alintattu na karamomin waliyamin imani a nan ba har da karamar liwaɗi akwai a ciki liwaɗi da dabba ka ji an ce daga cikin akwai wani radiyallahu anhu daga cikin abin da ya yi kaza ya kaza to kaga irin wannan babu shakka ba karama bace da ahli sunna suka yi imani da ita shi yasa anan ma da yace qultu laqad ahsana al wannan mai littafi ya kyauta sun an yayi abin da yake daidai bita ayyade zalika da ya ƙayyade karamar bai ma saha min riwaya da abin da ya inganta na riwayoyi lizalika ne annan na yace domin kuwa mutane wa bi khassatan lil wa bi musamman wanda suka zo daga baya baya minhum qarin tawassahu bi riwayatil karamat sun kai matuƙa da rawaito karamomi sun buɗaɗa ila darajati annahum rawu bismiha al-abatin ta yadda da sunan karama sun rawaito munanan abubuwa allati la yushakku bi butlan allati la yashakku bi butlani amal lahu adna zarratin min aqli wanda duk wanda yake dan hankali ya san bataccen abu ne bal inna biha ahyanan ma huwa shirkul akbar a cikin ma abinda suka rawaito na karamu akwai abinda shirka ne babba ai ga shi kaman yadda muka karanta ashhadu an la ilaha lakum illa iblis kaga wannan shirka ce wa fi rububiyya akwai abinda shirka ne cikin ayyukan Allah wa kitabu tabaqatil awliya littafin tabaqatil awliya wannan littafin kenan lisharani na imam sharani min awsa'il kutubi zikran li misli tilka al-abati yana cikin littafin da yake kowa budada wajen ambatan irin wannan abubuwa wanda suke marasa kyau allati mina qawlu ahli awliyaihi daga cikin abin da ya kawo magana ɗaya daga cikin waliyan da ya kawo yana ta tarakto qawli li shay'in kun fayakun 20 sana adaban ma wai wannan wali yana cewa na daina amfani da kun fayakun kun san Allah ne ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun wannan matsayi ne na Allah da abinda Allah ya ga dama ce kun fayakun to sai wannan wali yace shi ma yana da wannan amma ya janye aiki da ita ne shekara 20 adaban ma Allah saboda ya ladabi da yawa Allah ladabi kauna a cikin waken shi yana cewa kada khassani bil ilmi wat tafsiri in qultu kun ya yakun bila tafwid kada khassani Allah ya kebance ni bil ilmi da ilmi wat tafsiri da jiddu al'amura in qultu kun in nace kun ya yakun bila To shi ma annan wali ce shi ma yana da wannan amma shekara 20 da ya aje saboda yau Allah ladabi ta'ala Allahu amma yaqulu zalimun ulwan kabira وتجد طائفة لا بأس بها من الكرامات sahiya. Za ka samu yanki na karamomi ingantattu أم بعض الصحابة لقول صحابي في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي da nambobin hadisin da mana ya bada amma ta hakikin littafin da yawa hakikin shi wannan nambobi in kama za ka samu ila sati mai zuwa za mu bi nambobin don mu fito da wannan karamomi da ishara da risu ila ta karamomin waliye a sahabbai sanannu ne amma dai za mu koma zuwa ga waɗannan ɗin da ya mu fito da su to lokaci ya ƙure akwai ƙarin bayani don gani da abin da ya shafi karama da malamai suka yana da kyau mu ɗan yi bayanin su koda a karatu na gaban. amma yau saboda lokaci ya ƙure nan ya kamata mu tsaya a kafin mu ribe ƙila mun ji sanarwar da aka fitar bayan juma'a nan cewa gwamnati ta dakatar da zaman da za a yi na da tuhuma ga abdul jabbar ba a ce gwamnati abubuwan gyara ba gwamnati ba kotu kotu ta hana ta dakatar da wannan zama da za a yi ita kuma gwamnati ta ce za ta bi gayya ga kotu to dama dai tun daga lokacin da aka ayyana za a yi wannan zama an ta samun ra'ayoyuka sai dai abin farin ciki ta gefe guda duk masu wannan ra'ayin da suke cakada a zauna da shi in ba yaran shi ba da masu tunani irin nashi galiban suna ganin munin abin da ya fi ƙarfi ya wuce magana a zauna da shi galiban masu wannan ra'ayuka daga cikin masu ilimi da mutane na kwarai yaran shi ne su suke da ra'ayukan sabanin wannan to dama hikimar zaman ba don shi za a yi ba hikimar zaman da za a yi saboda mutanen da suke bayan shi suke ganin kamar yana tare da wani abin kirki da ilimi shi yasa aka hana shi magana to sai za a yi zaman ne don a gwada musu sample tunda abuwan da ya faɗa da yawa ɓannar da ya yi da yawa za a gwada mun sample na irin ƙarerakin da yake cewa abin da yake fada ba haka ba ne ƙarya yake wanda Allah ya yi nufin da rabon ganewa sai ya gane daga nan wanda kuma Allah ya rubuta mai fata ba da gane da shi shi ne hikimar zama amma gaskiyar magana duk an yi istibaki cewa abin da ya yi inda da shari'a musulunci hukunci za a samu kawai amma hikimar zaman don waɗannan mutane da suke tunda akwai akwai waɗanda ɗari bisa ɗari suna tare da shi akwai waɗanda su kuma an sa musu shubaha su suna ganin sai an zauna dai sun ji ta bakin shi to alal akalli ko da shi manzo Allah yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya shirye da mutum daya ta hanyar ka yafi maka jajayen raƙuma ko da mutum ɗaya ne zai shirya a dalilin zaman alkhairi ne balantana ana tare wannan shi ne hikimar dama zaman amma tunda ga abin da aka ce to mu ba abin da za mu ce amma duniya ta sani mu har zuwa lokacin da aka sanar wannan muna shirye mu zauna da shi na ce mu ina nufin dukkan malamai na jaba ina nufin nikaran kai na kowa na dukkan malamai waɗanda suka saba da shi akan wannan cin mutunci da zage-zage da yake ba wani malami da yake jin tsoron zama da shi to maganganun da wasu ke yada cikin yaran shi cewa ko tsoro ko wani abu me za ka yi tsoro mutumin da ka san holo ko ne ai za ka ji tsoron wanda yake da wannan abin da zai iya kawowa amma mutumin da mun ɗaga mun jijjiga mun ji holo ko ne bai da nauyi ko tsoron mai zafi ba haka maganar tsoro ba su ita magana ce ta a ci al'umma da kan mata in duk duniya za ta ba wanda zai iya kawo maka a bukari ya ce manzan Allah ya tura an yi fashi ko ya ce manzan Allah ya zaɗe ko ya ce ga ga shi manzan abuwa maganganu munana ba wanda zai iya kama ka wannan bukhari na littafi ne da yana gidan kowa yanzu kana zuwa kasuwan kurmi yana cikin littafin da ya fi kowanne saukin samuwa yau da wani littafi ne koyayye ma kace yana cikin sai a ce eh to kila babu da shi ba mu sani ba amma littafin da gidan kowa akwai shi ya fi kowa mai sauki to in banda dai bacewa da kibewar hankali a wani zai zo daga da'awar cewa wai dan ana tsoron shi ko ana me zaka ji tsoro ba abin tsoro a maganin to don haka mu dai a shirya muke a duk lokacin da ga dacewar a tsitsiye shi a kan waɗannan abuwa don a ceci waɗanda ya matar wannan alar rahmi wasa'a alar rahmi wasa'a ma'ana muna shirya babu wani ja da baya amma wannan karar dama hukuma ce za ta shirya zaman babu bane ko mun neme shi mun neme shi tun yana da iko ma ya ke fito sai dai ya zo ya turutan da zage cikin jama'a an ce to zo a zauna ya roƙi duk hanyar da za a ba an biya ki amma dama hukuma ce za ta shirya ko kuma da kotu ta dakatar da ita ga babu abin da za mu iya yi amma dai a sani cewa zama da shi idan aka ga maslahar haka aka ce kuma za a zauna to malamai a shirye suke ba malamin da yake wai tantama ta ya ja baya dan ba wani abin tsoro a tare da shi shi ne yake cikin tsoro da tashin hankali sannan abu na biyu wannan abin da ya faɗa na sharri da ƙare rage za mu ci gaba da warware su daki-daki insha Allah ta'ala ko a karatu irin wannan ko a laccoci na musamman ko a wurare ko a rubuce ba wani abin da za a bari za a bi sun Allah da ɗaya bayan ɗaya duk inda ya sa mutane shi ba za a kamar yadda dama ana yi ana yi akwai laccoci suna nan da dama da rubuce-rubuce da dama to ba daina wa za a yi ba har lokacin da duk wanda Allah ya kaddara zai shirya shi ya gane amma duk yadda kake zaton cin mutunci da da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama an kai karshe a maganganun wannan mutum an kai karshe ba duk wanda ka yana wannan da bi ko mai son zuciya wanda ma na shi ne za ka kamar yan shi'a da irin tarkatan da suke tare da shi ko kuma wanda bai san dawan garin ba magana kuma an yanke an datse ai wannan maganar banza kalmar da ta ce manzan Allah ya yi fyaɗe yana Bukhari wannan kalmar ita ake so ka ka a Bukhari mai magana dacewa in za mu zauna mutu duk bayanan ka inda ta faɗi wannan kalmar to ita ce mahallin tuhuma ka ga magana an dace duk ba ta so ba kuma yanzu mu da muke kara shekara nawa malamai na karantarwa me yasa mu ba da dace yi mana ba da haka wannan wani shure-shure ne wanda baya hana mutuwa muna roƙon Allah ya sanya haka ya da alkhairi kuma muna roƙon Allah ya tabbatar mana da alkhairi a cikin wannan kadiyya idan hukunta shi ke tsaye ba tare da an tsiye shi ba shine ya bi alkhairi Allah ya tabbatar da haka in kuma a zauna da shi ne a kure shi dan al'umma su gane su dawo ya bi alkhairi Allah ya tabbatar da shi kowanne Allah ya tabbatar muna fatan ya zama shi ya bi alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk